An Hamɓarar da gwamnatin Bazum Muhammad da sojojin Nijar suka yi ya jefa yankin Afirka ta yamma cikin rikici bisa lura da waɗannan matsalolin da ka iya samun Afirkan ta yamma da kuma ganin an kasa samun maslaha a tsakanin masu shiga tsakani bayan juyin mulki Kiristoci daga wasu ƙasashen Afirka ta yamma da ta tsakiya irin su Najeriya, Nijar da kuma Chadi suka gudanar da taron addu'o'i akan yanayin da ƙasar Nijar ke ciki da ma neman taimakon Ubangiji. Francis Binsumo shine shugaban cocin ARN. Wanga taro. Addu'an da muke yi ya fi shafi Niger saboda halin da muke ciki. Allah kaɗai zai fidda mu cikin wanga hali. Tun da ja le premier na wancan wata muka fara azumi da addu'a saboda Niger. Tun le premier muna cikin azumi da addu'a saboda Niger. Akwai daga Chadi kuma akwai daga Nigeria kuma cikin Niger daga Niamey daga Maradi daga ina ne akwai wanda za su zo su ma. Abinda muke jira Allah kaɗai ne ya isa. mu bukatan da muke so kasa mu taruwan dan mu objective na taruwan ne daban mu roki Allah ya ba mu abun da muke so abun da muke so ba kuɗi bane ya canja rayuwa mu mu shi gaba da shi mu bi shi shine abun da muke so addu'an da za a yi halin da muke ce Allah kaɗai ne zai fudda mu daga wanga babu wanda zai fudda mu kusan kristoci fiye da 300 ne dai da suka fito daga kasashen uku suka halarci taron addu'o'in don na'ilon ba wata 'yar tarayyar Najeriya ce da ta halarci taron. Ta ce, na zo ne daga Najeriya domin na halarci wannan taron addu'o'in yanayin da ƙasar Nijar ke ciki yanzu ya zama wajibi a da kufa ga addu'o'i kuma abu ne da ke buƙatar gudunmawar kowa don samun maslaha a tsakanin ɓangarorin da ke takaddama. Mu ma al'ummar Kiristoci muna da irin tamu gudunmawar da zamu bayar domin ganin warware wannan rikicin ta hanyar yin addu'o'i domin neman taimakon Ubangiji don ya samar da mafita. Kumbai Christian wanda shine shugaban wata cocin Evangelika a ƙasar Chadi ya bayyana fatan a warware rikicin ƙasar Nijar cikin lalama ba tare da an zub da jini ba don gudun abkuwar yankin Sahel a cikin wani sabon rikici na daban. Ya ce babu shakka muna buƙatar agajin Ubangiji domin ganin Nijar ta ci gaba da tafiya kan tafarkin da aka santa a can baya wato tafarkin zaman lafiya da samun ci gaba. Kasan ƙasar Nijar na da mahimmancin gaske a tsakanin mabiya addinin Kirista. Da haka ba za mu so mu ga ƙasar a cikin wannan yanayin ba saboda haka ne ma muka zo nan domin yin addu'ar fatan an warware matsalar cikin ruwan sanyi ba tare da an zub da jini ba an da shirya wannan tare addu'o'in ne da aka shafe sati guda ana gudanar da shi domin nema wa Nijar mafita game da halin da ƙasar ke ciki Hamid Mahmud muryar Amurka daga Agadez jamhuriyar Nijar